الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم تكنتي قبل كراتم ونوانا اللتافي ألفية بن مالك هل ينزمنا تكن باب الإضافة to insha Allah yadda aka saba kamar kullun zan karanta sai a karanta فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا فصل يمين بأجنبي أو بنعت أو ندى بأجنبي أو بنعت أو ندى المضاف إلى ياء المتكلف المضاف إلى ياء المتكلف آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا لم يكن معتلا كرام وقلا أو يك كابنين وزيدين فذي أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي جميع الياء بعد فتحها احتذي وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن to anan ne za mu tsaya insha Allah muna cikin babi na idafa satuttukan baya da suka wuce mun yi bayanin halaccin share ko dai mudaf a tsayar da mudaf ile ko kuma a'a ya zanto akasi an share mudaf ile amma shi mudafin nana muka ambato su sharba ya kasance abinda aka sharan yayi kama da wanda aka bari to yau malam zai mana bayanin halaccin rabawa dama al'aslu ai kamar na'ad da man'ut mausul da sila misali jar wal majrur suna tafiya ne tare zaka ce kharajtu min al manzil jar wal majrur suna tafi ne to yanzu bayanin da malam zai mana mudaf da mudaf ilay ya kamata an san mudaf mudaf ilay kai tsaye biyo baya in an samu na'at kai tsaye man'ut yana bi in an samu jawab kai tsaye majrur na tafi to halaccin rabawa tsakanin mudaf da mudaf ilai ina ji ko nan mu ya riga mun riga mun san ko menene mudaf da mudaf mun yi bayanin cewa sunaye ne guda biyu wanda akan ɗauko wannan a hada da wannan ko misali kamar kitabu zaidin kitabu littafi ne abinan suna ne zaidin suna ne don haka sai mu ɗauko wannan sunan mu jingina shi ga wannan shi ake ce mu dof dof ile. to malam zai mana bayanin halaccin rabawa tsakanin mu dof da mu dof ilai ma'ana ba lallai bane in mu dof ya zo mu dof ilai ya biye masa ana iya rabawa amma da mamu riga mun san wasalin dof ilai yana zuwa da menene zai tabbata da kasaransa amma kuma ana iya samun wani abu wanda yake zai shiga tsakanin su su biyu kaman dai abinda ka muka taba karanta can jumla i'tiradiyya yani jumlar da za ta zo tsakanin maganganu guda biyu ka ɗauko wannan kafin ka datse sai ka shigar da wata sannan ka kammala maganarka muna fahimta to wannan halaccin ba a ko'ina ba ne yakan faru in har shi mudaf ya kasance masdar ko kuma ya kasance ismul fa'il in ka ji an ce shibhul fa'il ma'anan shi masdar ko kuma ismul fa'il domin su ne suke aiki irin aikin fi'li don haka shi zaka ce da su shibhul fi'l muna fahimta to misali kaman tarku yawman tarku yawman nafsika wa hawaha sa'yun laha fi radaha mahallu shahid tarku yawman nafsika kunga asalin magana ya yake tarku nafsika yauman kunga tark masdar ne amma sai aka raba shi da zarf to rabawa tsakanin mudaf da mudaf ilai da zarf wannan ya halatta babu laifi a cikinsa to in ka gani a wani wuri irin haka to ba abu bane wanda yake bako in dai zarf ne za a raba tsakanin mudaf da mudaf ile wannan ya halatta Farko yawman nafsika wa hawaha sa'yun laha fi radaha ma'ana wai a bakka da san zuciyarka ka ta tafiya da ita to wannan wani taimako ne zuwa ga halaka jagorancin kanka ne zaka yi zuwa ga halaka in dai kake duk abin da ranka ke so shi zaka yi to wannan kana wa kanka jagoranci zuwa ga halaka muna fahimta haka kuma a cikin alqur'ani cikin wata riwaya wa kazalika zayyana li kathirin min al mushrikina ban ji ba qatla auladihim ah kira'a irin mu nan da muka shahara da ita ban ji ba وكذلك زين لكثير من المشركين قتل auladihim شركاؤهم ana ji haka mai ne to in muka koma nan shuraka'uhum shine fa'il can mu'akhkhar يعني وكذلك زين شركاؤهم لكثير من الناس قتل أولادهم muna fahimta to an samu wata riwaya wa kadhalika zuyyina li kathirin min al mushrikina qatlu awladahum shurakaihim <laughs> za mu dauki abu ɗaya ɗaya wa kazalika zuyyina mabni al-majhul likathirin min al-mushrikina qatlu me mahallin shi a cikin irabi naibul fa'il qatlu auladahum shuraka'ihim ban san ba ko an gane bakin zara يعني أسلم أبين إنده وقرآني منه وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم منا فهمت تو أما مفعول المضاف مفعول المضاف دومين قتل شين ينصب أولاد ده هكذا سمت مفعول المضاف سي أكا شيء أكاني شيء ده مضاف إليك an gane misalin kuwa an fahimta wa kadhalika zuyyina likathirin min mushrikina mushrikin qatlu awladahum shurakaihim asalin maganan qatlu shurakaihim awladahum amma sai aka fassala shi da mudaf abinan da maf'ulun bi wanda yake shine da mudaf muna fahimta kuwa طيب شين ملك تيوا فصل مضاف يعني كما تشفر الثاني أجيز muna fahimta shibhi fi'lin wanda ya kama da fi'li ma'ana mun ce an ce shibhul fi'l shine muka ce ko masdar ko ismul fa'il muna fahimta ma nasab abin da ya nasaba maf'ulan maf'ulun bihi ne aw zarfan ko kuma zarf maf'ulun bihi ne muka ce wa kadhalika zuyyina likathirin min al eh, wa kadhalika zuyyina likathirin min al mushrikin qatlu awladi awladahum shurakaihim wannan maf'ulun bihi kenan sannan tarku yawman nafsika wannan shine zarf domin yawm zarf ne muna fahimta to rabawa tsakanin mudaf da mudaf ilai da zarf ko kuma da maf'ulun bihi wannan babu laifi haka wata riwaya can fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula to fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dahu rusuli فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله da da mafulun bihi asali inda ba alqur'ani bane sai ya zanto wa fala tahsabanna allaha mukhlifa rusulihi wa'ada muna fahimta kuwa to wannan ya halatta in ya kasance shi abinda za a raba din zaf ne ko kuma bihi ya halatta to amma kuma an samu ana iya rabawa ko dai da ajnabi wani abu wanda yake ba daga ainihin mudaf bane ko kuma da na'at ko kuma da nida wannan an samu ba aibi bane misali eh, wani mawaƙi yana cewa wifaqu wifaqu da kama ittifaq وفاقك كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سكرة بجير سنة ولي متن دهوان كعب wanda a lokacin da suka ji da'awar annabi sallam ta zo sai shi bujar din yace to bari mu je mu gano yadda al'amari yake haƙiƙani maganan nan gaskiya ce koya ne yana zuwa sai ya musulunta to shi shine bunu zuhair din da kuke ji a cikin hadar sai ya rubuta wa dan uwan zage-zage har ma ya ƙetare zage annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ya darasa yadda zai don yana tunkaho da shura da waka da iya kaza kaza kaza ya je wurin wannan kabila yana neman agaji akan a zo su yi gangami domin su yaƙi annabi alaihi wasallam kowace kabila ce a ba ruwana to sai shi bujet din dan uwansa ya ce abinda kawai zaka yi ka je ka rubuta kasida ka yi ta a cikin masallaci ka nuna kai mutum ne mai laifi mai kuskure kana neman afuwan annabi sallam idan kai haka in sha Allah wannan abu kawai shine zai abin da naka domin already an riga ai declare nashi wanted an ce a zo da kansa hanyar au mayitan a lokacin ana neman shi kaman kuɗi <laughs> muna fahimta to ana nan to kuma amma shi annabi sallam bai san shi ba daga huska ana yadda da sallah sai ya shigo ya ce ai shine ka baka ce to ai hazihi bi za'atuna ruddat ilaina <laughs> ya ce a akwai abin da ke tafe da ni سي ya تكدا يا فارق fara kasidan بانت سعاد فقلب اليوم مكبول متيم إسرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول abin دي كون مغنى وتو يدعك yadda aka haɗa su don wani idan ka zo kai ittifaki da abin da ɗan uwanka yake a kai shi bujairu to wannan shi ne zai tsamar da kai azaba ta gaugawa da kuma wutar sakararren alkiyama muna fahimta to shi ne ce wifaqo ka abu bujairin munqidun laka min ta'ajili ta lokacin khuldi fi sakara ina fata mu fahimta to sai mu koma mahallu shahid abinda muke son mu yi magana nan wifaqu bujairin asalin magana ne amma sai aka shigo da ka'ab wifaqu ka'abu bujairin mun fahimta to wannan nida ne yani munada ne bin nida'i mahzuf asalin sa ka ya ka'abu bujairin muna fahimta to sai aka raba tsakanin mudaf da mudaf ilayhi bin nida' wannan ya halatta haka kuma da daren rantsuwa kana iya rabawa tsakanin mudaf mudaf ilai da rantsuwa kace hadha gulamu wallahi zaidin hadha gulamu wallahi zaidin kaga raba tsakanin mudaf mudaf ilai bi bil qasam haka kuma ana iya raba shi bin nat najautu وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي نجوت وقد بل المرادي سيفه جاء محل شاهد من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي أصل إما قال من, من ابن أبي طالب شيخ الأباطح من ابن أبي طالب shaykh al amma sai ce min ibn abi shaykh al-abatihi talibi ya raba tsakanin mudaf da mudaf ilay muna fahimta to haka kuma yana iya kasancewa abinda za a raba tsakanin mudaf da wani abu ne can da ba ba ainihin bangaren ba bane ba kuma bangaren mudaf ilay bane kamar yadda suka kafa abin nan misali آه، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل كما خط الكتاب بكف يوما يهودي أنقاني محمد جاي يوا أصل ما قال بكف يهودي أما ذاك بكف يوما يهودي كما مثال منافركو ايه تركو يوما نفسك muna fahimta kuwa to mu koma kan darasi yau darasin namu akwai dan kasra mudafin shibhi fi'lin ma nasab maf'ulan aw zarfan ajiz ka inganta to wannan wata magana ce walam yu'ab ba aibanta faslu yaminin rabawa tsakanin mudaf da mudaf ilaihi da rantsuwa ba hadha gulamu wallahi zaidin ba aibi bane muna fahimta wa amma cikin kunci wujida an samu rabuwa tsakanin mudaf da mudaf ilai da abubuwan nan guda uku bi ajnabiyyin da abin da yake bako ne ba ma bangaren mudaf bane ba bangaren mudaf ilai bane yawa eh ba bangaren mudaf bane ba bangaren mudaf wani abu ne sai ya sabo kama khatta kitabu bi khatti yau man yahudiyyin yani abinda ake nufi da ajnabi abinda yake ba shi mudaf bane yayi mashi nasba yani mudaf bai mashi tasirin wani abu ba misali kuma kama wannan aya وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم أنا مضاف shine ma aulat nasba muna fahimta ba za mu ce da shi ajnabi ba amma abin da aka ce ajnabi abin da shi mudafi din bai yi tadakhuli wurin sa ba bai canza shi da komai ba inna ma wani abu ne can daban ya zo ya mashi nasba da ya mai nasban kuma shi sai ya shigo tsakankanin su misali kamar, kama khatta alkitabu yawma yawman ma'mul ne na khatta tunda khuffa din shine ya sa yauman ya kasance masu ina fata muna bayyana to shi zamu ce shi ajnabi don ya ratso tsakiyar mutanen abin da yake babu alaka tsakanin shi da su na na a ah, ina dole sai an samu sai an samu abin da mai nasba ai ba a taba samun abu ya zo mansubi ba ba tare da wani dalili ba eh to ka bani misali ba ni misali zuwan shi mansubi ba wani amil din da ya mashi dalilin zuwan shi da nasba misali kan maqulun bihi maqulun bihi da mai nazo da me amma dole a samu amil dalilin da zai mai da shi haka shi ma zo kai a wasu ce ba ne aikin ba a a akwai waɗansu dai mabniyun ne wasu ko ba mabniyun ba kamar irin su qat to waɗanda suke zuwa in dai mansubai ne dole a samu amil dalilin da zai mai nasba e eh, inna ma ana cewa ne kawai azab mansub kamar da zaka ce maf'ulun bihi mansub mansubun ala zafiya to ayi an ce mansub ma'ana wanda yake ya takalla zai canza ra'aitu zaidana indaka inda ai mansubun ne ala zarfiya amma amilin sa waye ra'aitu ne kharajtu min indika ai kaga ya canza shi zaka cewa mansub to in kaji an ce da abu mansubi ba wai ma'anan shi dan gadararsa ko sa bane ta mai da shi nasu ba a'a dole a samu wani amil wani abu da zai mai da shi mansubi zarf din nake maka magana yi eh zarf din muke magana ba zai to yanzu in kace yauman me kenan yauma yafirru almar'u yauma ina menene ne amma akwai muqaddar uskur yauma yafirru almar'u min akhi udhakkiruka yauma yafirru almar'u min akhi zakkir nafsaka yauma yafirru almar'u dole akwai wani abu muqaddari kada fahimta shi kadai ba zai kasance masubi ba na na zai zama kenan mafulun masu masulan ba'ala ban gane ba idan ka ce a yana zuwa da masuli saboda wani abu ne yasa ya ta ta akan sa eh a galibi idan an zo ne gari yasa aka eh. bai shi da ba a ce masuli ala zafiya misali eh to amma kuma a ma'anance eh. mafulun biki ne kenan a ah, to dama ai azar ba shi bane maf'ulun fihi na ba ai maf'ulun fihi ne aka makala in ka ce zaidun indaka inda ai mansubu ne ala zafiya amma akwai abin da ya mai da shi mansubi ba wai shi gashin kansa bane yani zaidun istaqarra indaka istaqarra nan ai shi ya mai da shi mansubi ka fahimta amma kai saboda ikhtisar ka takaita magana sai kace kawai zaidun indaka amma ni da nake magana na san shi din nan akwai abin da ya mai da shi mansubi na da ya fahimta yawa to shi ne ce walam yu'ab ba a aibanta faslu yaminin rabawa tsakanin mudaf da mudaf ilai da rantsuwa ba haza gulamu wallahi zaidin wa firara amma cikin kunci wujida an samu faslu wato rabewa bi ajnabiyin na kawo maka faslun ne an samu rabuwa tsakanin mudaf da mudaf ilai bi ajnabiyin da wani abu wanda yake ba zarfu bane abin nan ba mudaf bane ya yi mashi nasba ba au bina'atin ko ko a'a da na'at نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي من من ابن أبي طالب شيخ الأباطح أسأل ما كان هكذا أما سيربع يدوكي كان abin nan yabar mar'ud anan bar na a can ya raba tsakanin su muna fahimta auni da ko kuma da nida'i wifaquka abu bujairin munqidun laka asalin sa wifaquka ya ka abu bujairin asalin maganar kenan muna fahimta to mu zarce koko to almudafu ila ya almutakallim hukuncin sunan da aka yi mashi idafa zuwa ga ya mutakallim in ba kuma mun ci ana kiranta ya nafs ko ya'ul mutakallim ita ce da ake cewa ya nafs to menene hukuncin sunan da za a yi masa idafa zuwa ga ya'ul mutakallim shi sunan da za a yi mashi idafa zuwa ga ya'ul mutakallim ko dai ya kasance sahih ko ya kasance mu'tad muna fahimta to in ya kasance sahih ko ya kasance mufrad ko ya kasance jam jam din ko ya kasance mudhakkar salim ko kuma taksir da sauransu to in mufradi ne wannan babu laifi ياء المتكلم إن يكسر ما قبلها مثال كمان غلام إذا كان إضافة شذوها ياء المتكلم سيكا يا يا غلامي كذا كسر ما قبل ياء المتكلم هكا إن جابوا التكسير كمان غلمان سيكا يا يا غلماني كذا شي ما ماشي كسر كمان فتيات إن ذاك إضافة شذوها ياء المتكلم ذاك شي fatayati ka kusira ma qabla ya mutakallim haka ne ko kuma a'a sunan da yake shi يعني معتل الآخر ني أما جار مجرى صحيح كون سأ أكوي سونا عندك معتلين أما أجريت مجرى صحيح أن قدانا دسو كالكشين صحيح كما يرسو دلون إرسو ظبيون يوا to sai ka ce dal wi shi ma zobin sai ka ce zob yi an fahimta ku sira ma kabla ya almutakallim kenan idan mufrad ne ko jam'u taksir ko kuma jam'ul mu'annath salim ko kuma suna ne mu'tal amma jarin majra sahih to yuksaru ma kabla ya almutakallim na shigo sahih haka ne muna fahimta to sai mu koma in sunan ya kasance ma'otal idan mu'talli ne ko dai ya kasance manqus ko kuma ya kasance maksur muna fahimta to idan ya kasance manqus za ka yi wa ya'ul mutakallim nasba yani dama can sunan ƙarshen shi akwai ya'ul sai ka kawo ya'ul to da kamul ya'u filiya za a shigar da ya'ul cikin ya'ul ƙarshe sai su ƙare da fata misali kamar alƙadi alƙadi to ga ya'ul a ƙarshen sa in ka kawo ya'ul mutakallim kaga ya'un biyu sun haɗu to to duk sai su kare da me da shadda sai ka ce alqadiyya ko kuma qadiyya ba fahimta ba aljani sai mu ce janiya ramin sai mu ce ramiya muna fahimta haka in ya kasance makso kamar al'asa musa sai ka ce musaya ko kuma dama da aka ce wa matilka bi yaminika kala hiya gashi nan da fatha <laughs> muna ta malamai haka in ya kasance musanna kamar gulamun musanna za mu ce gulamani to sai ka ce gulamaya <laughs> kitabaya muna fahimta ko kuma ya kasance jam mu muzakkar salif kamar misali zaidun zaidani ba jam'iya mu ce na mun ce zaidun zaidani zaiduna ya zai zama zaidiya ya zai zama zaidiya na to ai asalin sa ni abin da yake magana zaiduna ne na'am na'am to nan ko mun koma da ilal da qalb yani ijtama'at ya wal wa ya'un da wawun sun hadu al-ula sakna wa tani mutaharrika fa qulibat al-wawu ya'an asalinsa zaiduna sai ka ce zaiduya wawun da ya'un sun haɗu na farkon nan tana da ɗauri na biyu tana da haraka to sai a maida ta farko ɗin nan ya'un to zai zama zaiduya damma la tunasibu liya fatuqlabu kasra sai mu ce zaidiyya muna fahimta تو إذن جمع المذكر السالم نه شي جرا ونصبا ورفعا زيديا فلاكريت ذاك جاء زيديا رأيت زيديا مررت بزيديا قولا واحدا ملا فهمت أقوى تو أما إذن مسناني أقوى ومشي حالة الرف دا نصب دا كما جاك gulamaya wannan wani hali ne na halatu rab za mu ce ja'a gulamaya eh amma a halatun nas da jar ba haka suke ba gulamai ne asalinsa kenan gulamai ne sai mu ce yaya غلامي Ra'aitu غلامي Marartu. بغلامي نعم eh ya kan musanna ne shi daki daki ne saboda mu fahimci abin muna to na ghulamaya eh zaka share nono sai ka yawo eh آخر ما أضيف لليكسر ƙarshen abin kai idafa zuwa ga ya'un exit exit amma yaushe idza lam yakun sunan bai kasance mu'talli ba karamin daga rama wa qada muna fahimta akhira ma udifa ƙarshen sunan da kai idafan shi zuwa ga ya'un iksir shi sunan kamar kasra gulami gilmani fatayati zab'i dalwi muna fahimta in yakun mu'tallan matukar bai kasance mu'talli ba kenan in ya kasance mu'talli ba za ka yi mashi kasra ba shi sunan kansa kenan muna fahimta karamin daga rama wa ma ramaita is ramin ismul fa'il ne don haka sai ka ce ra miya yani ramiya muna fahimta akwai <clears throat> ya'un ɗinsa asali sannan kuma akwai ya'un mutakallim muna fahimta kamar kaza kaza ya domin shi wannan maksur ne muna fahimta aw yaku kabnaini ko ko a in ya kasance musanna musanna mun ce shi ma nafsul kalam ya muka ce a halatu rab'i ne kawai yake sabawa za mu ce in muka ce abin nan idnon Musanna shi za mu ce ibnaya to amma halatu nasb da jar za mu ce ya Ibnaya. muna fahimta wa zaidina ko ko a jam'ul muzakkar salim muslimun muslimani muslimuna sai mu ce muslimiya flat rate wannan mun ce jarran wa nasban wa raf'an muna fahimta fari to waɗannan sunaye da manqus da maqsur da musanna da jam'ul mudhakkar salim fadi fa hadhihi jami'uha dukkaninta waɗannan muna fahimta aliya ba'da fathuha ihtudhi wato dukkaninsu waɗannan gaba ɗaya dukkanin sunayen nan guda hudu ya'un tana biye da su da fata ya'un tana biye da su da fataha misali in ka ɗauki manqus ramiya kaza kazaya muslimuna muslimiya ibnani ibnaya mun fahimta to shi ne ce fazi jami'u haliya waɗannan sunaye gaba ɗaya dukkaninsu gaba ɗaya ya'un ba'du fathu zai bayan fatahanta to tana biye da su yani dukkanin ya'un tana biye da su da fata muna fahimta yi ina jin kuma nan ne za mu dasa aya saboda yau darasin <laughs> akwai dan murdiya <laughs> ba wahala bane gare shi dai eh, abin nan sarkakiya eh <laughs> na'am da tun farko ko na'am alaikusa na'am to ko mu tsaya abin nan mu dauka kamar mun tsaya akan na a tsaya nan din to sai mu ci gaba wato daga muliya taif ina ina jin ka eh eh ai mata bina'i kan fataha saboda shigan wancan sakina na na na eh idan ka na idan wannan ba ka kasance da fata ne ka eh in dai ba waɗannan ba manqus maqsu musanna jam sune Eh, yawon din su take zuwa da fatha eh na wajen musanna na na na ya halarta ba na sai muka ne na na a nan ya ya ya zo ya zo ya ya ya tana ya ya ta ba ya ya ya ya riƙa ya ya ya ya nan sai aka ya yawon to amma al'ula sakina wa saniya mutaharrika to fa urgimat al'ula fi saniya don haka sai ya kamata shaddar fata eh wa in kana kaman eh, kabilan huzai su a wurin maksur wato sukan sukan share wannan alif din eh misali kaman Musa Aisa zaka ce Musa ya Aisa ya Hawa ya Asa ya su ba ta suke ba سف شرع علي سف يدغان اصيا هويا كاي إيه؟ سبقوا هويا و وعنقوا لهواهم سبقوا هويا لما كون هوايا فتخرموا ولكل جنب مصرع نعم كل الشيخ ايه نعم. ايه نعم. asalinsa najautu wa qadiballal muradiyu saifahu min أبي طالب أبي na da manut أبي طالب هذا مضاف مضاف إليه من, من ابن أبي طالب كذاني مضاف مضاف إليه وهو منعوت أبي طالب إن نشي ما يصفها شيخ الأباطح منعوت دنعت tsoho na dattijon haraba al'abta shi ne garin makka ka gane هذا الذي تعرف البطحاء وطأته ka gane yawa طيب يعني منقوط wannan wannan na'at amma maimako ya ce min ibn abi talibin shaykh al-abatih sai ce min ibn من ابن آه من ابن أبي شيخ الأباطحي من ابن أبي شيخ الأباطحي سيتي طالبي ya kai talibin can amma anan sai ya raba shi da na'at ka fahimta ya raba tsakanin mudaf da mudaf ilai da na'at na eh insha Allah dal malamai ne zai kama jam'i na dalu Bila. eh eh menene Hassan Musa ya cewa ودلوي لا تكدره الدلاء ما <laughs> <laughs> ايه صدر المبادي هلا بشير اللهم صل وسلم قابلنا صدر المبادي يا قوان تحت اما ودلوي لا تكدره الدلاء جمع ندل نعم آية آية وانت اللي يوسف يوسف يا صاحب السجن na idafa ne a wajen ibafan da hmm. ita wani abu yayi a ai asalin sa suna ne sahih eh suna ya sahiba yi anan tasniya ne ya sahibaya ka gane sai share wannan alif yawa sahibai sijni ne bi a wurin yanzu da ƙa'ida makaranta da ka san muka ce idan ya kasance suna ne na wanda kawai za ka yi za ka shiga masa da yafi na ibafa da kai na waɗanda wannan suna ga musannari na muka ce idan ya kasance na mai rafa ne na za mu share nuna na musannadin yanzu misali kamar gulamani ko eh na sai ka ce gulamaya na to amma inda da ya gulamayya saboda ai yani mansubun ne muqaddar in kace kaman ya muhammadu ya nida muhammadu zaka ce munada مبني fi الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ادعو محمدا فايه abin da ya faru a can kenan ya sahibaya asalin sa to tunda haratu nasb ne ya sahibayi sijni

ya kamata su kira ta aliful wasli ne eh tunda ai hamza ita ce wadda take na a cikin huruf ba ai ka sa hamzatul wasli kama takunu fil asma wal af'al takunu fil huruf kwarai eh ba za ka rubuta shi bai ba za ka in ka zo ka rubuta alif haka daro daro kuskure ne tuntak wala tuktab ah, hmm. na'am alif ya abin da yake so ya tambaya ina ne ake samun hamza a ah, alifin ne mujarrad mutum hamza in mu karanta ba cewa alif ai ba zai ai baya da za ka sai dai ka ji shi haka sautan amma ba kitabatan ba shi alif din sai dai ka ji shi sautan a bakinta eh, nan in ka koma arun wani ɗalibin wannan tambayar eh ai bayan da bayan da za ya fito abin da yake magana ka san akwai mace tsakanin alif da hamza hamza ita ce akan kujera alif ita ce tsira mara wari wari ka gane mm-hmm. alif ita ce tsirara amma hamza ita ce akan kujera to ina ne yake so ya ce ina ne alif za ta fito haka a rubuta ta ba za ta fito ba sai dai ka ji ta a baki amma a rubuce ba a rubuta ta saboda ita takan zo ne ai li'isalil Kala tana zuwa da dan sadar da magana ita alif shi ne na gaya maka min babit taglif kamata ya ce da ita Alif wasf tunda ba rubuta ta ake ba amma min babi taglib sai aka ce hamzatul wasf dan ne mun tambaya kan sai na ga ka fahimta eh, daga bayan ne kuma ya a la na تعالى ما سمكم قاعدة يعني يبدأ لا ba a fara magana da abu mai school sai an samu isal ba kamar turanci bane ke school secondary kaga school ne larabci ba wannan wala yuqaf ala al-mutaharrik ba za ka zo ka samu abu mai haraka ka tsaya kansa ba sai dai ka dauke shi Aisha eh Zainab ka dauke shi ba za ka zo ka tsaya ka ce Zainabu ka tsaya la kuskure ne a larabci ba a ganinta ai kama a root. idan ka koma a root. akwai abin da yuktab yuktab ka gane ko ko ce yulfas wala yuktab ana furuci da shi amma ba a rubuta kaman haza kaga wannan yulfas alif abin nan ha asali ya kai kamata ya zama amma ayan ka lura alifin din nan ba a rubuta shi sai a rubuta shi haka haza sai na karshen to amma a wurin taqsiya wurin daddadewa na aruf ai zaka zo ka ce ha haraka sukun za haraka sukun to dama kuma haraka wa sukun a cikin aruf menene shi sabu khafif ko baka bane yawa shine akwai abin da ke yulfas wala yuktab akwai kuma abin da yuktab wala yulfas kaman katabu ba ko wani dan alifa karshe ba to amma kaga a wurin taqsiya

A'a. Ah. menene wani suna ne biyo bayan yawon nan da ai har yanzu idafa ne <laughs> ka gane da ka ɗauki nasba wa huwa mudaf wal ya'u mutakallim mudaf ilay wa huwa mudaf asijin mudaf ilay ban san kuma ta ba yawa to abin da ya baro kenan wallahi alam na subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik